muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar ɗaya ga watan Janairu. Muna kuma ƙara yi muku barka da shigowa wannan sabuwar shekarar ta dubu da da biyu. Allah ya maimaita mana amen. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa A wani rubutaccen jawabi da fadarsa ta fadda, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna cewa duk da kalubalen da kasar ke fuskanta ta fannoni daban-daban, gwamnatinsa ta samu nasarori da dama. Bayan haka za ku ji cewa fatan wasu 'yan Najeriya a wannan sabuwar shekarar ta 2022 shine samar da tsaro a kasar. Shugaban kasar Najeriya shawara ko kuma gwamnatin Najeriya shawara daga har yanzu bai ta kada mai hankali a kare da tsaro ba. Maganar gaskiya saboda ita ce take mutane ko a kwariya yadda da mutum bai tsammani. Ƙara ƙara ƙaimiya wannan bangaren bangaren tsaro. Saboda haka wani Allah gwada mana shigo wannan shekara lafiya Allah gwada mana bayan lafiya. Haka zalika a jamhuriyar Nijar jama'a na ci gaba da bayyana fatan fatansu akan sabuwar shekarar ta 2022. Muna kuma tafa da amsoshin tambayar ku wanda Ibrahim ka almasi garba ya shirya zai kuma gabatar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe, shugaban ƙasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya jinjina wa marigayi Archbishop Desmond Tutu a matsayin abin mu kuma fitilar ƙasa yayin da Afirka ta kudu ke yin bankwana a wata jana'iza ta ƙasa da aka yi yau Asabar ga jarumin gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata. mahaifinmu da ya ya kasance ɗan gwagwarmayar neman 'yanci da tabbatar da adalci samar da daidaito da zaman lafiya ba wai kawai ga afirka ta kudu ba kasar da aka haife shi har ma da sauran sassan duniya in ji ramaphosa yayin da ya gabatar da jawabi na taron jana'iza a majami'ar st george da ke cape town inda tutu ya shafa shekaru yana wa'azi kan rashin adalci na wariyar launin fata shugaban kasar daga bisani ya mika tutar kasar ga matar marigayi tutu nomaliza li da aka fi sani da mamali Tutu wanda ya taɓa lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel Peace Prize a shekarar 1984 saboda rashin nuna adawarsa ga mulkin tsirarin farar fata ya rasa a ranar Lahadin da ta gabata yana da shekaru casa'in. Wani turmutsutsu da ya barke a wani shahararren wurin ibadar mabiya addinin Hindu a yankin Kashmir da ke karkashin ikon Indiya ya kashe akalla mutane sha biyu tare da jikkata wasu sha uku kamar yadda jami'ai suka faɗa. an bayar da umarnin gudanar da bincike kan abin da ya haddasa turmutsitsin da sanyin safiyar yau asabar a wurin ibadar mata bashnab debi inda dubban mabiya addinin hindu suka taru domin nuna girmamawa a garin katra mai tudu da ke kusa da kudancin birnin jamu sai dai babu wani ƙarin bayani da aka fitar nan take mahajjata sukan yi tafiya da kafa don su isa saman dutsen mai tsarki wanda yana ɗaya daga cikin wuraren ibada da aka fi ziyarta a arewacin indiya munanan turmutsutsu sun zama ruwan dare a lokutan bukukuwan addini a indiya yayin da ɗimbin jama'a wani lokaci miliyoyi ke taruwa a ƙananan yankuna waɗanda ke da matakai kaɗan na kiyaye tsaro ko taron jama'a Paproma Francis ya gabatar da sabuwar shekara da yaba dabarun da mata ke bayarwa wajen samar da zaman lafiya a duniya. cocin roman katolika na bikin ranar ɗaya ga watan janairu a matsayin ranar da aka sadaukar domin zaman lafiya a duniya da hantsin yan asabar aka gudanar da wani taro a cocin st peters basilica na birnin vatican inda aka yi bikin karrama maryam na musamman a matsayin mahaifiyar yesu a cikin jawabinsa francis ya ce iyaye mata sun san yadda za su shawo kan cikas da rashin jituwa da kuma samar da zaman lafiya ya kuma danganta cin zarafin mata da laifi a wurin Allah yayin da yake yin alkawari a lokacinsa na fafaroma na baiwa mata manyan mukamai a coci. Francis kuma ya bayyana kararra cewa an keɓe matsayin Pris ga maza. To a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Janairu, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa duk da kalubalen da ƙasar ke fuskanta ta fannin tsaro da cikas ɗin annobar coronavirus, gwamnatinsa ta samu nasarori da dama. Shugaban ya kuma ce abin da ya faru a baya ya wuce, amma alherin da ke gaba mai darajar gaske ne. Tuni dai 'yan Najeriya suka fara mai da martani. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da wannan rahoton. A rubutaccen sakon shugaban na sabuwar shekara ta 2022 mai sakin layi goma sha biyar ya ce a matsayinsa na mutum kazalika kuma shugaban ƙasa yana damuwa ainun ga yadda ake samun tabarbarewar tsaro. Yana mai ta'aziyya ga yan uwan jami'an tsaro da fararen hula da suka rasa ransu a sanadiyar illar yan bindiga da sauransu. Shugaba Buhari wanda ya ce ya samar da kayan aiki da sake salon rundunonin tsaro don kare rayuka da dukiyoyin al'umma ya nuna gwamnatinsa ba za ta yi kasa a gwiwa ba da lamuran tsaro na kan gaba abubuwan da ya fi mai da hankali a kai. Muhammadu Buhari ya jinjina majalisar dokoki don amincewa da dokar sashen man fetur wato PIB a takaice. Yana mai cewa bana gwamnatin sa za ta kara mai da hankali ne kan kimiyyar yanar gizo wajen faɗaɗa hanyoyin tattalin arziki. Ga shugaban matasa na tsohuwar jam'iyyar CPC da shugaba Buhari ya kafa dubu biyu da sha ɗaya Abubakar mai kuɗi ya ce duk abin da shugaban ya aiwatar in dai baya bin sawu ba za a samu tasiri ba in ka bada abu dole ka bi ka san an yi ko ba yi ba to shi shugaba Buhari tsakani da Allah rashin bibiya shine matsalarsa duk waɗannan gwamnoni ba wani guda ɗaya da wata ya kare ko wani abu wanda bai ba waɗannan mutanen ba amma in ya bada kawai sai ya zo ya rufe hannu ya zauna baya tafiya ya ga menene kawai ya shiru ya kare su menene ba su yi abin da sa gara ma shi yasa muke cikin matsala arewa kan samun mulki eh, APC su samu mulki a ƙasar nan dama dai arewa talauci da shi ilimi shi ya kaɗu tsammanin mu in wannan gwamnati ta zo da ire-iren mu da muka san me abin da ya faru baya da kuma yadda aka zo inda ana kira mu a ba mu shawara ko ko a ce mu zo mu ji ko ko mu zo mu ba da wata gudunmuwa ta shawara ko ta baki mu ba mu kani ba to in Allah ya da muna faɗin wasu maganganu da muka sani tunda da mu aka tawo da kila shugaba Buhari ba zai iya naɗa hannunsa a bila ya zauna ba shi kuma jigo a kamfen ɗin shugaban Aminu Madaucin Bakori ya aza alhakin wasu daga cikin matakan da ke jawo shugaban suka da rashin tasiri kan mukarrabai. Ko kuɗin da ake kashewa akan security ya kamata su ba mu security. Amma mu gurin mu shine mai girma shugaban ƙasa idan ya ciza ake cewa sai ya hura. Sanda ya shigo ai da yawa ka ga body language na mutane ya canja amma daga baya wasu abubuwa suka bari baka misali kwanaki an kona mutane an kashe mutane a Sokoto. Ana nan kawai sai aka ce shugaban ƙasa ya tashi ya tafi Lagos lancin littafi bai je Sokoto ba. Ya dawo ya tafi Maiduguri dan me zai je Maiduguri bai je North West ba. To wai shugaban ƙasa yana da abin da ke ce ma protocols. Ai ba shi ke zanna ya tsara zan je kaza zan je kaza sai dai a ce mashi a ah, zai je wuri kaza akwai lokaci kaza su wane ne ka dora laifin kan karaban sai ni ban of course yes in yana da laifi su ma suna ai su ne za su ce ga abin da zai ga abin da ga lokacin da zai ga wani ga inda zai je so abin da nake kokarin ce shine ele kai dukkan mu muna da laifi mu taru mu gyara amma babban muhimmancin gwamnati a ko ina a duniya shine kare lafiyar mutane da dukiyoyinsu wanzu aka ce babu wannan akwai matsala shugaban da zai share shekarar da bin kasafin kuɗi na naira tiriliyan goma sha bakwai ya yi kwafa kan yadda 'yan majalisa suka cusa ayyuka 6,576 a kasafin hakan na nuna kusan kowane dan majalisa zai tashi da kimanin ayyuka goma sha hudu kasancewar yawan dukkan 'yan majalisar 469 ne nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasira adamu el hikaya A yayin da aka yi bukukuwan sabuwar shekara a faɗin duniya a yau Asabar, batun tsaro na ci gaba da jan hankalin al'ummar Najeriya lamarin da ya sa wasu 'yan kasar ke ƙara ta yin kira ga shugaba muhammadu buhari da ya fi mayar da hankali sosai akan batun inganta tsaro a wannan shekarar ta 2022 wakilin muryar amurka alphonsus okorigwe ya aiko mana da wannan rahoton the problem we have is insecurity in nigeria that is where all attention should be focused on. Wani mai sharhi kan lamuran siyasa Dr. Alex Ihonu kenan yana cewa matsalar da muke da ita a Najeriya ita ce rashin tsaro. Har yanzu nan ne ya kamata shugaba Buhari ya fi mayar da hankali a wannan shekarar, saboda baka iya tafiya kilomita goma ba tare da zuciyarka tana bugawa ba. Ko ina a Najeriya haka al'amarin yake. Nan ne takamaiman inda ya kamata gwamnati ta mayar da dukkan hankalinta. kuma da haka ne za a farfado da komai a raya wannan kasar. Matsaloli da kalubalolin da ke addabar Najeriya suna da matukar yawa, amma na farko a nan shine rashin tsaro, kuma yawaitar abin tsoro ne. Daga Abuja zuwa makurdi miyagu na iya farmaka, haka ma Lakwaja, Kaduna, Mina, Katsina da Zamfara. ya kamata gwamnati ta ƙara zage dantse in so samu ne ta gayyato sojojin haya saboda dakarunmu suna buƙatar taimako kuma gashi ana kashe mutane kamar kiyashi in ji mr jide babalola sunana lauli bayan zaki. daga wani babban birnin jihar imo a zan zo a ce in ji shugaban kasa ta su da su kawai ne shawara na da abin da yake dawa yan najeriya to akwai abubuwa da dama amma dai mafi abin da ke damun yan Najeriya ko ciwon su a kwaya ko kuma abin zan ba shugaban kasar Najeriya shawara ko kuma gwamnatin Najeriya shawara game da hankali a kai da har yanzu bai ta kara mai hankali a kare da tsaro ba maganar gaskiya saboda ita ce take ciwon mutane ko a kwariya fiye da mutum bai tsammani akwai matsaloli da ma amma dai gaskiya ita ce shawara wadda an mafi ala wadda ni ne a gani ya kamata ni in ba gwamnatin Najeriya ta mai da hankali a kai ta kara kara kaimiya wannan bangaren bangaren tsaro saboda haka wanda Allah ya gwada mana shi wannan shekara lafiya Allah ya gwada mana bayan talata Allah ya tabbatar mana alkhairin da a ciki kuma shirin da a ciki Allah kare mu daga shi. Ko da yake wasu masu fashin baki kamar su Malam Abdullahi Yayandi na ganin duk wata shawara ga gwamnatin Buhari ba za ta haifar da wani ɗa mai ido ba. Galibin al'ummar Najeriya na fatan cewa za a samu ɗauki a wannan shekarar musamman daga gumbuwayi gagari misali. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya. To a gaida Alphonsus Okori da wannan rahoton. Daga Najeriya yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Kamar sauran al'ummar duniya, su ma 'yan kasar ba a bar su a baya ba wajen bayyana fatan su da yin addu'o'in fatan alkhairi a wannan sabuwar shekarar ta 2022. Ciki kuwa har da batun tsaro da annobar coronavirus. Ga ƙarin bayani daga wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari. a yayin da shekara ta 2021 ta sa kai ita kuma shekara ta 2022 ta shimfiɗa tabarmata, wasu 'yan ƙasar Nijar na bayyana fatan su game da wannan sabuwar shekara la'akari da irin abubuwa da aka fuskanta a watan shekara ta 2021 sunana Amu Musa to fatan mu dai Allah ya sa shekara ce eh, mai kwanciyar hankali da zama lafiya kuma Allah ya kawo sabon arziki a Nijar da duniya baki da Allah ya kare mu da wannan alloba gama magari ko in ce gama duniya musamman nau'in wannan da sabo na omicron ita wannan cuta ta corona Allah ya kwaro muna da ita ku. ga shekara da ta kama kenan Allah ya sa ta zama muna alheri sakamakon ilimi kiwon lafiya tattalin arziki zamantakewa musamman musamman bisa kamfanin sa na fi alhaji bra wannan shekarar da ta zo sabuwa muna addu'a ubangiji Allah ya kare mu daga masifar kuma muna addu'a Allah ya taimaka ubangiji Allah ya kama mana malamai da yan uwa kowa da kowa a kama da addu'a ita ce maganin komi muna fatan Allah ya kawo mu sabon arziki a ƙasa a duniya gaba ɗaya baki da Ibrahim Bukari a sabo shekara da ta kama ina fata kasar mu hukumomi musamman ma basu kan harkar tsadar rayuwa su kawo sauki gwamnati ta sama matasa aiki sai basu kan abun da addabi Afirka musu ne yan ta'adda musamman mu na yankin Sahel ya kamata a gama karfi da karfi Afirka tun da ta ƙungiyoyi. muna da kungiya ECOWAS muna da kungiya ta kan haɗin afirka muna da semak to ya kamata duka wannan bangare bangare na afirka su gama karhi da kare a samu wannan ta'addanci wannan da allah da annabi a magance shi daga nashi waje a daga muhammad lawan shugaban majalisar matasa cewa yi wannan shekara matasa sun taka rawa haka kuma an samu hulɗa mai karhi tsakanin matasa da hukumomi wannan shekara muna gani shekara ce murya Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar a bada da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku kuma barkanmu da shiga sabuwar shekara ta 2022. To saboda wata 'yar mishkilar da ta kai ga samun akasi a wannan shiri na ranar 18 ga watan Disamban shekarar da ta ƙari jiya, wato yau Asabar biyu kenan da faruwar hakan, za mu maimaita shirin ranar kuma mu ɗora daga nan. Ga abin da mai tambayar wato Zainab Batar Hussaini Ali mai gishiri Rijau ke cewa. Assalamu alaikum sashen Hausa. Ina so ku yi mani ƙarin bayani akan sabon kuɗin intanet wato e-naira. wanda gwamnatin Najeriya ta kaddamar a ranar Litini 25 ga watan goma na shekara ta 2021. Kowane alfanu wannan tsarin kuɗi yake da shi ga tattalin arzikin Najeriya kuma ta yaya mu mazauna karkara za mu iya amfani da wannan kuɗi na naira sannan wani tabbaci ake da shi cewa 'yan damfara ta yanar gizo da ma sauran 'yan damfara ba za su cuci masu amfani da wannan tsarin kuɗin ba mai tambaya zainab matar Hussein Ali mai gishiri Rijau. To idan malama Zainab na saurare ga ansar da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Lawan Habib Yahaya na sashen koyar da harkokin banki da kuɗi a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano kuma tsohon muƙaddashin shugaban kwalejin. Bari dai in koma gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya ci gaba. To akaramakan lahu wata mai saurare ce mai suna malama Zainab matar Hussein Ali mai gishiri a Arjau jihar Neja a Najeriya. Take so a ba ta bayani dangane da wannan kuɗi ko nau'in kuɗi da aka kirkiro wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar ranar 25 ga watan goma na wannan shekara ta 2021 wanda ake kira wato e naira. Ta ce kowanne alfanu wannan kuɗi na inera yake da shi ga tattalin arzikin najeriya shi wato inera wani kuɗi ne na da aka wato samar da shi ta hanyar yanar sadarwa wato wadda ake kira yanar gizo kuɗi ne wanda yake shigen kama da abin da ake kira cryptocurrency wato kudaden sadarwa na na intanet wanda aka samar da su waɗanda ake amfani da su ta hanyar cinikayya to amma bambancin shine shi wannan kuɗi na e naira gwamnati ce take kirkiro shi gwamnatin najeriya ce ta kirkiro shi kamar yadda wa'yansu gwamnatocin ƙasashe kamar na china suka kokarin kashe cryptocurrency domin su kirkiro kuɗaɗe irin na kasarsu ta hanyar wato abin da ake kira digital currency wato kuɗin yanar sadarwa ah, abin da ya sa yake da bambanci da sauran kudade irin na cryptocurrency shine su waɗannan kudade na crypto kudade ne da ba za a iya nuna waɗanda suka kirkiro su ba wato ba gwamnatoci ne suka kirkiro su ba 'yan kasuwa ne suka kirkiro su kuma an kirkiro su ta hanyar kamar zuba jari suna hawa darajar suna hawa darajar suna sauka saboda haka shuko wannan kuɗi na naira ba irin wannan bane da yau za ka zuba naira ɗari gobe ta zama ko ɗari biyu jibi ta zama naira ishirin a'a kuɗi ne da in ka ajiye shi a ana sa ran a yadda ka ajiye shi za ka iya ɗaukansa a haka saboda ya samu goyon bayan gwamnati ba kamar irin wancan da ike kamar hannun zuba jari ba ne kuma shi baya hawa baya soka amma kuma gwamnati ta san duk masu shi ya zama gwamnati dole ne ta kirkiro irin waɗannan ba wai gwamnatin najeriya ba gwamnatoci da yawa sun kirkiro wannan domin su toshe hanya da kafa ta irin harkar kirifto wanda kuɗaɗe ne na waɗansu al'umma ko 'yan kasuwa wanda yana ta shiga cikin tattalin arziki ba tare da sanin gwamnati ba yana ƙara yawan kuɗaɗe ba tare da gwamnati ta san kuɗaɗe suna shigowa ba wanda wannan yana da wata wani wato impact yana da wani tasiri ko eh, tasiri su zai kuma iya zama illa ga tattalin arziki domin gwamnati bata san kudaden da suke shigowa ba a ba kuma kawai a tattalin arziki ba har da harkar tsaro na kasa saboda za a iya samun kudade irin ta harkar kirifto da za su iya shigowa a yi amfani da su ta hanyar bawa 'yan ta'adda da sauransu to amma idan gwamnati sai ta ga idan ta mai da shi ta hanyar e naira shi ma kuɗi ne na digital currency kuɗin yana ta sadarwa to amma wanda gwamnati take ganin sa wanda ta san masu shi kuma duk wanda zai bude koda ba shi da wato account na banki amma yana da asusun banki to yana da abin da ake kira bbn lambar shaida ta masu aiki ajiye kuɗi za a buɗe maka ita sannan a buɗe maka wallet ɗin to ko da ba a banki ka ajiye ba a harkar banki ba ne a inera in mutum yana da wa'annan kuɗaɗe gwamnati ta san yana ajiye kuɗaɗe saboda haka ta san irin yawan kuɗaɗen da suke zagayawa a hannun al'umma wanda suke za ta iya daidaita su da tattalin arzikinta ba za a samu kare tattalin arziki ba wannan dalili shi yasa a gwamnati ta fito da abin da ake yi naira to amfaninsa kuma shine mutane da yawa ba sa cikin harkar banki saboda haka kudadensu gwamnati ba ta sanin shige da ficensu kuma an kiyastar da cewa kusan mutum miliyan hamsin da takwas a cikin najeriya mutane saboda miliyan ɗari kusan miliyan ɗari to waɗannan miliyan 58 tabbaci ne ba sa cikin harkar wato harkar kudaden banki ba su da hada-hadar banki ba su da asusu to amma ko da ba su da asusu ta hanyar i naira za su iya samun inda za su ajiye kudinsu a cikin wayansu kuma su yi amfani da shi wajen cinikayya ta ciki da ta wajen ƙasa da kuma tuttura kudade a wuraren da ya kamata kuma tsadar wato transfer wato tura kuɗi daga wannan waje zuwa wannan waje za ta rugu saboda su banki suna da caji da suke iya yawan inda za ka tura kuɗaɗe suna caji da yawa kuma amma a wannan harkar i naira a ɗaya daga cikin amfaninsa ga tattalin arziki shine akwai bai kai kuɗaɗen da ake caji ko kuma in ce babu caji kamar yadda banki ike yin caji sannan kuma zai taimaka waɗanda ba su da harkar hada-hada ta banki su samu damar ajiye kudadensu ko da ba tare da sun je sun bude asusu a banki ba. Um, to malam ita malama Zainab har ila tana cewa ta yaya mazauna karkara za su iya yin amfani da wannan kuɗi na e naira. To a cikin wannan abu gwamnati ta daɗa duba cewa a taimakawa da take da abin da ake kira social intervention ta yadda gwamnati za ta fito da wata manhaja ta taimakawa mutanen da suke karkara da na birni waɗanda suke ƙasan ƙasa wanda suke cikin wato abin da ake kira below poverty line wanda suke cikin talauci to yana ɗaya daga cikin amfani da i naira idan dai suna da waya gwamnati tana da tabbacin cewa kuɗaɗen da za ta tura musu za su isa gare su to wannan zai taimaka mutanen karkara da waɗansu mutane da gwamnati take so su samu za su isa ba tare da an sami gibi ba ba tare da an sami gibi ba na ɗaya kenan sannan na biyu kuma za su cinikayya a junan su ko su je wa'yansu wani are su a mutanen karkara a gwamnati tana ganin cewa idan su ne mafi yawan mutanen da ba su harkar hada-hada ta banki wannan wata dama ce da ba sai sun je banki ba kamar yadda ka sani yanzu akwai agents agents da babban bankin najeriya yake budewa domin a samu wanda za su ringa hada-hada da mutane a birni da ƙauyuka akan hanyar wannan e naira wanda in an basu ba sai sun je banki ba su iya canjar da ita ma'ana za ka iya tura mutum kuɗi ta e naira ta cikin wayarsa in ya je wayarsa kamar yadda kake tura kati ka tura mutum idan katin waya ya je ya siyar ya amfani da shi to wannan ka tura masa canja ba ba katin zai sayar ya rage maka daraja ba a'a kudin zai karba tunda shi ma duk wato figures ne lambobi ne mm. ake amfani da su a wannan a naira saboda haka mutanen karkara da ba su da banki idan suna da agent a kusa da su kamar yadda pos yanzu ike akan samu kudade a zaka je karkara inda zaka gaba banki ko mutane suna hada-hadar karɓar kuɗi ana tura musu daga birni su karɓa a karkara saboda ana samun waɗannan agents musamman a metropolitan local government mm, a kutocin ƙananan hukumomi ko da bai shiga can cikin daji ba mm. za su samu hanyar da za su iya samun canje-canjen harkar kuɗi mm. ba tare da sai lallai sun shigo banki mutum da bankin bai gama zagaya ko ina wani bangare na kasan mu ba najeriya saboda haka akwai ejin ejin da shi kansa bankin yake kokarin yanzu ya appointing ya samar wanda za su iya zazzauna a cikin wuraren da ba bankuna da kuma cikin gari wanda talakawa za a su iya amfani da wannan harkar ba tare da sun je banki ba wani abu da tambayar malama zainab ta karshe malam shine cewa um, ta yaya ne wato za a wato wanne tabbaci su mutanen karkara suke da shi musamman tun da shi a kansu take magana wajen kariya daga 'yan damfara na yanar gizo-gizo in suka yi amfani da wannan salo ko nau'i na inera to wato matsalar inera a harkar karkara da ma harkar birnin abu ne wanda na ɗaya dai shi harkar damfara an ɗauki matakai domin shi kansa kirto din a karansi din ba ta sauki ake iya damfara da shi ba wato akwai abin da wani a manhaja ta technology wato ta fasaha da aka yi amfani da ita domin kirkiro irin waɗannan kuɗaɗe na digital currency kuɗaɗen yanar sadarwa wato ake kiran su cryptography wato nambobi ne da ake yin su wanda idan wani ya amfani da su sau daya ba wanda ya isa kuma isa ke amfani da su ba sa iya maimaituwa sannan kuma ba wanda zai iya amfani da su sai wanda ike da su kamar wato lamba ce ta atm ko ta katin waya in ba ka sanar da wani ba ba wanda ya sani kuma katin waya an kai amfani da shi ba wanda ya sai da ɗayan amfani da shi To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambayar malama Zainab Rijau game da tsarin kuɗi na e-naira. Yanzu a madadin Dr. Lawal Habib Yahaya wanda ke ansa mana tambayoyin da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa Allah ya kai mu makon goben lafiya. Wasalam. gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka a kasar kamaru yan najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da kuma fatansu dangane da wannan gasa da za a soma ta a ranar tara ga watan nan na janairu a sunana shi'itu garaba to gaskiya ni abinda a ra'ayina yana son dai allah ya sa a yi wannan competition din lafiya ko kuma in ce wannan gasar lafiya a gama lafiya amma kuma daga karshe ina da ra'ayi da a ce mun yi winin din wannan ainihin gasar duba da cewa an ɗau dogon lokaci ba mu samu wannan kofin a nan gida najeriya ba kana ganin najeriya tana da 'yan wasan da za ta iya cin wannan kofin kamar yadda aka san da tana da karfi a can baya eh gaskiya yanzu ina tsammanin an ɗauki ƙoƙarin matakin da za a ainihin ce wannan gasar ta bana ko ba komai ai can inda aka fito ai nasara ce kawai babu sannan mu muna da 'yan wasa sosai wa'anda muka ganin cewa da kowa suna gwabza a fili a fili inda 'yan wasa wannan duniyan ne don hakan ga gaskiya muna ina kara ƙarfin ina ganin akwai ƙarfin gwiwa da aka cewa an ainihin kawo wannan kohin gida najeriya a ingila kuma kungiyar ƙwallon kafar chelsea ta bayyana cewa ta tafka asara har ta fan miliyan 145 bayan da aka cire haraji daga 30 ga watan yulin shekara ta 2021 da ta gabata chelsea dai ita ce ta lashe gasar zakarun turai ta bana karkashin sabon kocin ta thomas tuchel to sai dai kungiyar ta sami karin kudin shiga daga fan miliyan 388 zuwa fan miliyan 416 waɗanda suka fito daga harajin da ake tarawa nuna wasanni a gidajen talabijin to sai da duk da haka kungiyar ta ce buga wasanni da aka yi ba 'yan kallo sakamakon annobar coronavirus na daga cikin dalilan da suka haddasa wannan hasara da ta yi a kwanan nan kungiyoyin premier league suka amince da ci gaba da buga wasar duk da tsaiko da aka samu na cutar coronavirus wanda hakan yasa aka soke wasu wasanni murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria To ma sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haili wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Allah kuma ya sa mu ga bayan wannan shekarar lami lafiya. Amin.